Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To ma sauraro har yanzu zai muna ci gaba da karanta muku littafin mai suna na fi karfin talakawa kashi ne, biyar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hajiya Alibaba ta bin bayan Husna ta yi daren rashin ta samun ta tayi kwanci kan gado tana kuka zama a bakin gadon Hajji momi ta yi ka fara magana haba Husna bai kamata akan wannan maganar ki kuka ba kin fi kowa sanin halin dadin ku akan fifita Nur da yake fiye da komai nasa a rayuwa. ki yi duba da ni mana ko kin manta ni ce na haife Nur kuma ni na haife ki amma akan akan Nur wanne irin abu ne Alhaji baya min inda ba ni ce na haife ta ba wallahi da tun na daɗe da bar musu gidan ita da shi a yanzu kina kallon inda Alhaji baya kasan nan bai damu da kira ni a waya ya ji lafiya ta ba amma kullum sai ya kira Nur babu adadi Suna ta tsagaita da kukanta ta miƙe zaune tana kallon momin nata sannan ta ce momi to me yasa dadi ya fifita soyayyar nun fiye da komai a rayuwarsa. Duban ta momin nata ta yi sannan ta ce Alhaji ya fifita soyayyar nun fiye da komai ne akan ita ce yarsa ta farko kuma sai da na shekara sha biyu da aure sannan Allah ya bamu ita. Nuna ta shigo duniya Alhaji ya ajiye komai na kasuwancinsa ya zauna da nun ba shi da wani zance sai nun cikin dare na sha tashi in ga Alhaji zaune yana rike da nur ya zuba mata idanuwa har bacci Alhaji yana yin zaki je na mafarkin nun tare da ambaton sunanta Husna ta yi shuja na jinjina kai akan irin soyayyar da ke tsakanin dadin nasu da Nur. Mami ta ci gaba da magana a lokacin da ta isa ya yayi wallahi kar Alhaji ya hana an yaye ta. Wai ban sa ƴarsa a damuwa ba. Da na ga abin nasa ya wuce hankali shine na shirya na kai wa yayarsa ƙara wata ita ce ta riƙe sa. kuma sunanta aka sa wa Nur ɗin. Duk duniya Alhaji yana shakkar yayarsa saboda tsananin son da ita ma yake mata. Bai taɓa Bai taso ya ga iyayensa ba sai yaya Aminatu ita ce ta zama matarsa gatarsa har ya zama abin kwatanci. Yaya Amina ita ce ta samu Alhaji ta yi masa faɗa sannan ya amince na yaye Nur. Bayan yaye ta da wata biyar na samu cikin fito kin ji yanda yanda soyayyar Nur da dadin ta kafa Sai ya zama ba shi da wata wacce da ya damu da ita fiye da nan, Husna ta ce momi ni kuma ƴarsa ce kuma ina da haƙƙi a kansa amma kuma duk abin da nake so baya yin mutukar ba yayin Nur ce ta yi masa magana ba. Momi ta dafa kafaɗar Husna sannan ta ce ki ci gaba da haƙuri komai yayi farko zai yi ƙarshe. sannan ni na faɗa miki wata rana sai alhaji ya soki fiye da nan usman ta yi murmushi tana goge hawayenta sannan a hankali ta furta da kamar wuya momi ta yi murmushi ita ba <clears throat> bayan kwana biyu umar har yanzu bai gaya wa innarsa maganar da suka yi da hajiya da hina ba sai dai kullum cikin tunanin maganganun hajiyar yake yau ma yau ma kamar kullum ya dawo daga gidan sinar yana tafiya kiran wayar hajiya da hina ya shigo masa ɗagawa ya yi samu gefen hanya ya tsaya tare da karawa a kunne Muryarta ya ji tana cewa Umar ina fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Umar ya amsa da lafiya lau yake. Hajiya ta ce akan maganar mu na kira ka please ina son jin matsayar mu. Umar ya nisa sannan ya ce zan amince amma da sharaɗi. Hajiya Lami ta ce ina jin ka faɗi dukkan sharuɗan ka ina ji. Umar ya ce zan yi miki aiki kamar yadda kika ce sai dai kafin kafin ki sa a ɓoye hajar ina son ganin sannan ina son ganin shi mahaifin nasa sannan ko da ina yi miki aikin in na ga abin da ban gamsu da shi ba to ba zan ci gaba da yi ba Hajiya Raina ta yi murmushi sannan ta ce na amince in ka shirya gobe ka fito za a fara koya maka duk yadda Haidar yake komai daga nan sai ka ga Alhaji Umar ya amsa da tuwo sannan suka yi sallama Nur ko da ta shiga ɗaki Koyar ta tashi daga bacci, lekowa ta yi wajen wanke motoci sai ta ga wajen a wanke alamar ba a daɗe da wanke su ba, amma kuma Umar baya wajen. Saukowa ta yi falon ta samu wasu na zaune tana karyawa, ba wanda ya yi wa kowa magana sai harara. kawai kitchen ta shiga ta haɗo ruwan ci sannan ta dawo ta zauna kan danin tana sha tare da danna wayarta Usman ce ta kira Umar a waya ta saka a hands free ai muryar Umar ta bayyana raɗau yana cewa kanwata ya kike ya gida ina momi take Usman cikin muryar shigowa ta ce ai yau nayi fushi da kai ya Umar wai ashe yau har ka gama aiki ka tafi da wuri ba tare da ka bari na fito mun gaisa ba murmushinsa ne ya ratso cikin wayar kafin ya ce ayi min afuwa mai kanwata nayi laifi amma uzuri ne amma uzuri ne da ni shi yasa nayi saurin kammalawa Husna ta wani langabar da kai tana cewa shikenan na. ai baka laifi a wajena komai kai daidai ne ina Amira take Umar cike da jin daɗin tambayar kanwar tasu da Husna ta yi yace Amira tana gida amma ina koma anjima zan haɗa ki da ita ku gaisa. Nura wacce take zaune tana jin komai da suke cewa ji ta wani abu ya tokare mata a zuciya. Ajiyar ruwan tiɗin ta yi tana mai satar kallon Husna wacce take ta rairaya raye a waya. Sai ka ce wata babbar budurwa. Tsinkayen muryar Umar ta yana cewa ina mominta in momin ta sako ki gaida min ita sai mun yi waya anjima husna ta ce shikenan yayan naka kula min da kanka ba nura a fusata ta miƙe tana duban husna tana fitar da wani huci sannan ta shiga magana to ke husna ba kya jin magana ko har ma waya kike da wannan banzan talakan a cikin gidan nan har yana wani cewa a gaida masa da mun ina so ki sani tun wuri ki fita da sabgarsa idan ba haka ba kuwa tabbas za ki kuka da idanun ki? tunda ke Allah bai diga miki hankali a kanki ba muna rayuwar mu cikin kwanciyar hankali zaki shigo zaki shigo mana da wasu talakawa cikin gidanmu Husna dama tana cike da nur don haka ita ma ta miƙe a fusace tana cewa wai me ruwanki da sabgata ne in har na kula Umar me damuwarki tunda ba wani naki ne ba ina so ki fita daga rayuwata kamar yadda ni ma bana shiga miki taki bari kuma ki je in faɗa miki ina son Umar ina ƙaunarsa kuma ina son yin rayuwa da shi tunda ni dai kin san ba irin ki bace wacce a koda yaushe bata da furuci sai na fi ƙarfin talaka ai wani wani mari da Nur ta sauke Husna a kunci kafin ta ajiye hannunta ita ma Husna ta tsinka mata mari. Nur ta rike kuncin da saboda shigar marin da Husna ta yi mata ta shiga sosai ta shiga cewa ni zaki mara Husna duk abin da suke momin suna tsaye tana kallon sai ta ga Nur ta yo kan Husna tana shirin rufe ta da duka sannan ta daka musu tsawa dukansu Nur ko kallon momin nasu bata yi ba ta rufe Husna da duka ai kuwa mom na karasuwa ita ma ta rufe Nur da duka tana cewa wallahi na gaji da halin ki kullum cikin rashin mutunci da iskanci me ta yi miki da zaki dinga dukan ta Nur zafin dukan da mom ke mata yasa ta daina dukan Husna ta fara shirin kwatar kanta ganin irin dukan da momin nasu ke wa Nur din yasa Husna ta fara kokarin rike ta amma sai dai mami ta yi wa Nur lilis sannan ta kyale ta Nur da kyar ta iya hawa sama ɗakin ta saboda dukan da momi ta yi mata Husna ta bi momin nasu wacce take mai da numfashi cike da ɓacin rai har da kawai a hankali Husna ta ce ki yi haƙuri mami amma da kin sani mu duka kika doka saboda gudun kar ta haɗa ki da dadi mami murya na rawa ta ce ta faɗa masa wallahi ko cewa yayi na bar masa gidansa ba zan damu ba dan na gaji da halin nan ɗin Nuna na shiga ɗaki ta janyo da ta shiga kiran dadinta tana kuka. da ta zo duniya ba a taɓa mata irin dukan da yau momi ta yi mata ba. ta ce ta faso ta cikin wayar yana cewa "My Nura ti hasken zuciyata uban Allah ka me yanzu muna tare da ke." Muryarta cikin kuka ta ce "Dadi anya da gaske momi ce ta haife ni kuwa?" A gigita Alhaji Sharbe ce "Me ya faru kuwa? Me ya faru da ke haske? Na ji murya ki wata kala waye taɓa min ki Dadi wallahi momi ce ta yi min wani irin duka wanda ba a taɓa min irinsa ba. A fusace Alhaji Nura ce "Me kika mata da za ta yi miki haka?" Wai don mun yi faɗa da Husna shine ta dinga duka na ita ma Husnar har da marina. Kasa karasa magana ta saboda kukan da ya ci karfinta. Tuna Alhaji Sharif hankalin sa ya tashi don bai taɓa jin nan ɗinsa a irin wannan halin ba. Jin ta na wani irin kala ya sa ya saurin katsewar tare da kira family duka ɗinsu. Akan ta yi saurin zuwa duba nur ɗin kar wani abu ya same ta kiran wayar ta aka yi amma ta ki ɗagawa ta san ba kowane bane face alhaji sharif saboda ta san nur ta gaya masa komai wayar husna ce ta shiga ringin husna cike da tashin hankali ta dubi momin nata ta ce momi dadi ne ya kira ki Alhaji Hajiya Libabatu ta ce daga ki sa ta anspiri in ji me zai ce aiko Husna ta daga kamar yadda Mumi ta ce. Murya Alhaji Sharif ce ta ratso cikin wayar cikin fada na san kina tare da babar taki wacce take daure miki gindi kike rashin kunya ina so ku sani wallahi wannan dukan da kuka yi wa haske ba zan kyale ku ba sannan tun kafin na iso Najeriya ina so ku bar min gidana sauran hukunci kuma sai na iso gobe kashe wayar yayi kid Husna ta saka kuka tana duban momin nasu Hajiya Libabatu ita ma hawayen take sharwa tana murmushi mai ci wayo akan ta doki iyarta cikin cikinta wacce ta sha ta tun tana ciki har ta fito duniya shine za a ce za a yi mata hukunci akan haka za ta tafi tunda ita ma tana da iyaye ba daga sama ta faɗo ba sai dai ba za ta tafi da husna ba tunda ita ma ai gidan ubanta ne ita ce kawai za ta tafi tunda ba gidan iyayenta ba ne. tabbas kuma daga nan ɗin har alhaji za su sha mamaki ba za ta ƙara dawo musu cikin gida ba miƙewa ta yi da sauri ta yi ɗaki don ta ɗau kayanta ta tafi husna na ganin haka ta yi saurin kiran wayar hajiya amina wato yayar alhaji sharif ɗin cikin muryar kuka Husna ta shaida wa Hajiya Amina abin da ke faruwa Hajiya Amina ta ce maza ta kai wa momin nasu za su yi magana Husna na shiga ɗakin momin nasu ta same ta tana zuba kayan ta na sawa cikin akwati da sauri ta karasa tana mika mata wuri tana cewa momi ga Hajiya babba za ku yi magana da ita Hajiya Libabu ta kalli Husna sannan ta karɓi ta tana ganin girman Hajiya Amina sosai sallama ta a cikin gidan a cikin wayar suka gaisa sannan hajiya amina ta fara magana kar ki kuskura ki bar gidan nan ina so ki buɗe kunnen ki ki je ni kin fi kowa sanin irin ƙaunar da ke tsakanin ki da sharif tun tale-tale wata irin gwagwarmayar ce ba ku sha ba kafin ta kai ku ga mallakar juna haifar nur shine yasa soyayyar da yake miki ta tashi ta koma kanta baki ɗaya ina so ki zama jajirtacciyar uwa wata ba za ta iya za ta iya fuskantar dukkan wata barazana akan ƴaƴanta idan kika tafi a halin yanzu nur za ta kuma zama sakaka za ta iya tsiro da wasu abubuwan tunda ta ga babu idanuwan ki ke da kanki kin sanar da ni cewa ba dan kina tsawatar mata ba da abin da take sai yafi haka to ina so ki zauna ki gauda kai daga dukkan abin da za su yi ita da uban nata kina zaune za su nemo ki a cikin rayuwarsu baki ɗaya yayin zan kira sa mu yi waya da shi don Allah kar ki tafi ki yi haƙuri Hajiya Albabatu sosai jikinta ya sanyi kuma ta gamsu da maganar Hajiya Amina. Nan ta amsa da shi kenan Hajiya insha Allah zan yi abin da kika ce babu komai. Hajiya Amina cike da jin daɗin biyayyar da Hajiya Albabatu ke yi mata tace nagode sosai. Na gode sosai da yadda kika fahimce ni Allah ya muku albarka sai kin ji ni. Hajiya Alibaba ta zama ta yi akan durowa tana duban Husna wacce take mai da mata kaya cikin sai. To sai Husna ne ya kama da ta kuma jin ko saboda Husna zata zauna ta san in ta bar ta ɓacin rai zata ta shiga sosai da sosai. Dukka iso gidan ta samu kowa a falon ba sai masu aiki ita ce ta yi mata iso har ɗakin nan ta duba ta tare da ba ta magani ta tafi washe gari alhaji sharif tuni ya dira a ƙasar najeriya tun da ya iso gidan ko kallon hajiya libabatu bata ishe shi ba kawai ta 'yarsa yake Nur kuwa sai shagwaɓa take narkewa narkawa tare da zuga shi akan ya hana Husna riƙe waya ai kuwa haka ya kira Husna ya anshe wayarta Husna har kuka ta sai da momin nasu ta rarrashe ta Umar kamar kullum yana tashi daga barci yake shiryawa ya je gidan suno don yin aikinsa yau yana tashi ya samu hajiya kiran hajiya Rahina akan lalle ya zo ya ga Haidar don ya dawo ƙasar kuma a halin yanzu yana nan a tsare Umar ya shirya ba tare da ya shaidawar innarsa komai da yake faruwa ba ta mata ƙarya ya tafi gun aiki a ya tara nufi gidan da Hajiya Rahina ta bashi adres yana zuwa mai gadi ya iso don ya san da sa har cikin falon yana shiga ya samu hajiya rahina da dr sadiya da kuma wasu maza karfafa guda uku a zaune sallama ya yi musu akan suka amsa masa hajiya rahina na duban su tare da murmushi ta ce sannu da zuwa jarumina umar dai ya samu waje ya zauna shi ma yana kallon su ɗaya bayan ɗaya a cikin zuciyarsa tuni ya shiga zargin lalle akwai abin da matar ne ke shiryawa kawai dai bata son gaya masa gaskiya ne amma kuma me zai amince mata ya anshi aikin shi ma kuma zai fara nasa aikin don ya gano gaskiyar komai Hajiya Rashina ta dubi ɗaya daga cikin mazan da suke zaune ta ce Duna shigar da shi ɗakin da Haidar ke ciki zai gansa. Wanda aka kira da Duna ya miƙe yana duba Umar ta tashi mu shiga daga ciki. Umar miƙewa yayi ya bayan Duna. suka nufi wani ɗaki daga cikin ɗakunan cikin falon wani ɗaki dune ya murɗa ƙofarsa suka shiga suna shiga ɗakin ya hango bayan mutum a kwance fuskarsa na kallon bango duna yana zuwa a fusace ya ɗago shi na jiyo da fuskarsa yana jiyowa da fuskarsa umar ya ji numfashinsa yana barazanar ɗaukewa wanda ya gani tamkar shi ne komai nasu iri ɗaya kawai dai shi ya nuna masa hasken fata da gogewa Umar zubawa Haidar idanuwa idanuwaye yayin da Haidar shi kuma bai kula da Umar ba yana kallon Duna ne kawai. Duna ya kalli Umar ya ce ka gansa nan wannan akwai shi da kafiya ba shi da mutunci. Umar da ya shagaltu da kallon Haidar yana mamakin yadda komai nasu ya zo ɗaya ba tare da sun haɗa komai ba. Tabbas ya san tabbas tabbas ya san da suna da yan uwa ko wani abu sai innarsa ta shaida masa amma duk lokacin da ya tambayi labarin dangin danginsu inna takan ce maza tun suna yara aka yi wani rikici a garin su aka kashe mata yan uwa da miji ita ma da ƴar tasha haidar kallon juna haidar kallon waje da Umar yake tsaye yana ganin sa ya dan tsorata cikin cikin zuciyar ya yarda lalle Hajiya Rahina ta shirya tugu sosai a kansa wato har wani ta samo mai kama da shi don kawai ta mallaki dukiyar mahaifinsa insha Allah sai Allah ya tona asirin ta burin ta ba zai taba cika ba Dole ya hankaɗa shi kan katifar aiko Haidar ya bugu da bango a hankali ya furta wash aiko da sauri Umar ya karasa ya dago su tare da cewa sannan baka ji ciwo ba Haidar da sauri ya fincike jikinsa daga na Umar yana kallon sa cike da harara yana cewa ina ji ciwon ma ina ruwanka munafiki kawai Dole ya tuntsaye da dariya yana cewa maganinka kenan kaga irin halin nasa haka suka fito daga ɗakin ba tare da Umar ya sake cewa komai ba suka dawo falo. Hajiya Rahina ta dubi Umar ta ce kaga Haidar ko saura Alhaji shi ma yanzu zamu tafi da kai ka gansa. Umar ya kalli Hajiya Rahina ya ce naga Haidar saura mahaifinsa sai dai naga kamar da matsala a ce in je yanzu ganin mahaifin nasa. Hajiya Rahina ta ce wace irin matsala kuma ai naga in naje gidan yanzu kamar za su gane ba Haidar bane tunda ban fara iya komai irin nasa ba murmushi hajiya rahina ta yi sannan ta ce wannan ai duk mai sauki ne kai dai kawai ka amince min kuma ka bani ragamar komai a hannuna umar ya ce shikenan ki duk yanda ya dace bayan sun gama tattaunawa hajiya rahina ta sa umar shiryawa da irin shigar da haidar da komai da komai tamkar haidar sannan ta tsara yanda umar zai je a matsayin shine haidar din hajiya bilki tana cikin kicin sai fama shirya girke kala-kala take saboda taryar shalelan ta Haidar. Sai yamma liki sai ga motar Haidar ta daura cikin gida Zuhi da sauri ta kalli Hajiya Bilki tana faɗin Momina daga jin wannan tsewar motar ta yaya Haidar ce. Bari na yi saurin ƙara shiryawa. Murmushi Hajiya Bilki ta yi sannan ta ce Surayya kenan sarakan soya ai dai kya bari ya huta don bana son ki dame sa da surutu ya sha hanya. Surayya 'yar gidan ƙanwar Hajiya Bilki ce tun tana yarinya take son Haidar. Duk da shi har yanzu bai ce yana son ta ba asali ma ita kaɗai take hau rakarta sai kuma iyayen nasu da suka sani saboda su suka kulla abin Umar wanda yake a matsayin haida tun da ya shigo gidan ya shiga raina kansa tabbas gidan su Nur ba komai bane in aka ɗauko wannan gidan aka saka a ciki Nur da ke jin kai take takama ta zo ta inda arziki yake don wannan gidan tamkar aljannar duniya yake abin ka da wanda bai san kan gida ba sai faman zare idanuwa yake yana kallon ta inda kofar falon take tunda Hajiya Rahina ta kwatanta masa komai fitowar Suri tana wani taku ta sha kwalliya shine ya ja hankalin Umar zuba mata idanuwa ya har ta ƙaraso tana wata karairaya ta ce you are welcome my hiding murmushi kawai Umar ya yi dan bai san sunan ta ba bare ya faɗi kawai cewa yau sanin da gida ya sa kai ya fara nufar kofar falon don kar ta jefo masa wata maganar ba tare da ya san amsar da zai bata ba tunda Hajiya Rahina san bata shaida masa ita a gidan ba daga Lusrayya ta bi bayan Umar tare da tunanin canzawarsa cikin zuciyarta ta shiga cewa me yasa Haidar ya yi mata haka ko da yaushe in ya dawo in dai ta tare sa sukan jero har cikin gida suna hira yana tsokanar ta duk da wani zubin yana nuna mata halinsa na muskilanci haka ta biyo bayan Umar tana tunani har ta iso falon Umar yana shigowa falon Hajiya Balki ta tare sa da fara'a tana faɗin oyoyo shalelena sannu da zuwa Umar ya kalle ta fuska ɗauke da fara'a shi ma ya sannu da zuwa sannu da gida mama hajiya bilki hajiya bilki baki buɗe ta cika kallon umar wanda yake matsayin haidar tana mamakin jin yadda ya amsa mata da kuma sunan da ya kira ta da shi sai a lokacin ta ga tamkar haidar ɗin ya canza don har duhu ta ga yayi mata duk ya koma wani iri kamar ba shi ba ita ma surayya da ta shigo tsayawa ta ta shiga kallon sa suka haɗa ido suka haɗu su huɗun suna kallon kallo